Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yammaci na ranar Asabar takwas ga watan Juma da Thaniya, hijira ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi ya daidai da 20 da bakwai ne ko? da hudu ne ko? da uku wanda shi ya daidai da 23 ga watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a cikin wannan darasi namu na littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح أتكين كتاب العلم أدرسي نهم سندا دأكو يأتي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك هو العبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi ta hanyar abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais Allah ya ƙara masa yarda ya ce ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa salatatun mutane uku lahum ajrani suna da lada kashi biyu rajulun min ahlil kitabi mutumin da yake daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi yahudu ko nasara amana bi nabiyihi ya yi imani da annabinsa wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya kuma yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wal abdul mamluku da bawan da yake abin mallaka idza adda haqqallahi ta'ala idan ya bayar da haƙƙin Allah ta'ala wanda yake kansa wa haqqa mawalihi da haƙƙin iyayen gidansa wa rajulun da kuma mutumin kanat indahu amatun wanda wata kuyanga take a wajensa ya ha wadda yake kusantarta fa'addabaha sai ya ladabtar da ita ya mata tarbiya fa ahsana ta'dibaha ya kyautata tarbiyarta wa 'allamaha ya koyar da ita fa ahsana ta'limaha ya kyautata koyarwarta thumma ataqaha sannan sai ya yanta ta fata zawwajaha sa'annan sai ya aure ta falahu ajrani yana da lada kashi biyu wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a babin koyar da mutum ya koyar da mutum ya koyar da iyalansa da koyar da iyalansa mata waɗanda suke ƙarƙashinsa. abu musa al-ash'ari allah ya ƙara masa yarda shine wanda ya ruwaito wannan hadisi mun yi magana a kansa a cikin hadisan da suka gabata ba sai mun maimaita ba qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace salasatun mutane uku wannan shine mubtada din duk da cewa wala yajuzu wala yajuzu bin nakira ma tufidka inda zaidin namira duk da cewa ba a fara ba a kawo mubtada nakira amma gashi nan ya zo nakira saboda wannan nakira ce imma mudafa salasatu rijalin salasatu rijalin to sai aka yanke ta daga izafa din ce salasatun ana nufin salasatu rijal idan ta zama mudafa ya juz domin idafa tana tufidu taksis sauraka taksis kuma yana fitar da na kira min istighraqi fi tankif an rage mata kaifin wanta na kira saboda haka salasatun ana nufin salasatu rijal ko ka ce salasatu asnaf ko salasatu ashkhas shine mubtada din lahum ajrani shine khabar din wannan jarun wa majrur shine yake matsayin khabar mutane uku suna da lada kashi biyu idan aka ce lahum ajrani ba wai suna da lada kwara biyu ba kada ka tsaci ana nufin lada kwara biyu lada kashi biyu kowane kashi Allah ne ya san yawansa an gane ku kada ka ce lada kwaya biyu in ka faɗa haka to kayi gurguwar fassara in an ce ajir ana nufin lada lada din nan Allah ne ya san iya adadinsa in dai ba shi ya kayyade yawan ladan ba to ba ka iya kayyadewa Allah maɗaukakin sarki yana ninka hasana بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة yana iya linkata gida goma man a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aikin lada daya to ana bashi aikin kwatankwacin ladan wannan aiki goma ne sannan ana ruban ya zuwa ɗari bakwai har zuwa rufe ninkin ba ninkin ba tare da adadi ba saura kalmar ajuru ba yana nufin kwara ba yana nufin kaso na lada a ni kaso biyu na lada rajulun wannan shine na farkonsu rajulun mutumin da mace ta shiga ƙarƙashin wannan magana duk da ba ambace ta ba an amfadi an faɗi na rajulun imra'atun ma ta shiga saboda abin da za a faɗa na hukunci ya tattare ta ita kanta saboda ka an faɗi namiji ne littaglib dan a rinjayar da shi saboda ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ko umarni za a bayar na yi sallah ko zakka ana badawa ne sigar maza a ce aqimus salah wa atuz zakah amma kowa ya san mata sun shiga ciki an gane ko to rajulun da aka faɗa nan kada ka ce kawai sai namiji banda mace a har mace ta shiga ciki ambatan namiji ya samo asali ne daga rinjayen da namiji yake da shi akan mace rajulun min alil kitabi mutumin da yake daga cikin alil kitab mazowa littafi amana bi nabiyhi wanda ya imani da annabinsa wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlul kitab su ne waɗanda aka bawa taura ko aka ba su linjila su ne yahudawa ko kuma kiristoci wasu malamai suka ce ana nufin waɗanda aka bawa injila kawai banda wanda aka bawa attaura ma'ana nasara banda yahudawa saboda addinin annabi isa alaihi salam da ya zo daga baya ya shafe addinin annabi musa da ya gabace shi saboda haka duk wanda ya ci gaba da tugewa akan yahudancinsa ya yin imani da abin da annabi isa alaihi salam ya zo da shi a zamaninsa to ya kamar kamar ya kafirce wa annabi Musa ɗin ne kansa wato yahudancin nashi ba zai amfane shi ba don haka ba zai shiga karkashin wannan hadisi ba haka wasu jama'a daga cikin malamai suka yi bayani don haka min ahlul kitabi suka ce ana nufin ahlul injili faqat banda ahlu banda banda ahlul taurati saboda zuwan annabi isa ya share yahudanci ya goge yahudanci duk wanda yake kan yahudanci bai komo kan addini annabi isa ba bayan bayyana sa to wannan yahudancin nashi ba ya da wani amfani saboda haka ba zai shiga karkashin wannan hadisin ba wannan magana ce ta wasu daga cikin malamai wasu kuma suka ce har waɗanda aka bawa attaura sun shiga karkashin wannan hadisi domin shi annabi isa an aiko shi ne zuwa ga bani isra'ila khasatan wa rasulan ila bani isra'ila don haka waɗanda ba su da'awar annabi isa ba ta je gare su ba suka ci gaba da rayuwa akan yahudanci kaga su ba za a ce ba su shiga ƙarƙashin wannan hadisin ba hakanan laraba wanda suka karbi yahudanci su ma ana iya kiransu yahudawa kuma sun yi imanin da annabin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko wa yahudawa shine annabi Musa alaihi salam ba su ƙaryata wani annabi da ya zo bayansa ba to idan shi wannan wanda yake kan irin wannan addini sawa'un na annabi isa ko na annabi musa alaihi salam ya riski aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ya yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to yana da lada kashi biyu yana da lada kashi na farko zamantowarsa wanda ya imani da annabi Musa ko da annabi Isa alaihi salam kashi na biyu shine imanin da yayi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allazina atainahumul kitaba min qablihi eh, hum bihi yu'minun wa yutla alaihim ayatuna qalu آمنا به إنا كنا من قبل من أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda aka ba su littafi gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance masu yin imani da wannan littafi da Allah ya basu. yahudu ne ko nasara idan kuma aka karanta musu abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sai su ce mun yi imani da cewa wannan daga ubangijinmu ne kuma mu mun kasance tun gabanin sama musulmi ne ma'ana masu miƙa wuya ne Allah ce to waɗannan su ne ake ba su ladan su sau biyu ula'ika ajrahum marratayn waɗannan su ake ba su lada har sau biyu sauraka da yahudu da nasara dukkan su kowanne ne ya zo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi abin da ya zo da shi na musulunci na shari'a to yana da lada kashi biyu yana da lada zamantowarsa a da yahudi ko zamantowarsa a da kirista ya yi aiki da abin da wancan annabi ya zo musa da shi sannan kuma ya dawo ya yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi ya yi aiki da shi to sai ya samu lada kashi biyu in bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi ba to babu lada ko ɗaya da zai samu kasancewarsa ya yi imani da annabi musa ko da annabi isa ba tare da ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan aikin sa zai tafi a wofi ba zai samu kowane irin lada ba saboda haka hadisin zamu iya ɗaukan shi da cewa ya game dukkan ahli kitabi ba wai ana nufin kiristoci su kadai ba har yahudu ma sun shiga ciki haka wasu daga cikin malamai suka ga ya kamata a fassara hadisin kamar tibi mai littafin ah, alkashifu li haqa'iqis sunan sharhi mushkat al na at-tibrizi amana bi nabiyhi yayi imani da annabinsa annabi Musa ko annabi Isa alaihi salam wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sannan yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi musu bayanin sa a cikin littattafan nan guda biyu a taura da injila wanda duk annabawa da suka zo sun yi ishara zuwa ga bayyanarsa an kuma ɗauki alkawarra daga gare su cewa idan Allah ya aiko shi ya aiko shi za su yi imani da shi za su bi shi za su gaskata shi sun kuma yadda da wannan alkawari sun ɗauka saboda haka wanda ya imani da shi sawa'un a zamanin da yake raye da jama'a ne da sa, ko bayan Allah ya karɓi ransa har zuwa tashin kiyama wannan hukunci yana nan ba wai waɗanda suka imani da shi a sa ba har zuwa yau in kirista zai shiga musulunci bayan da ya yi kiristanci to wanda yana da lada kashi biyu hakanan in bai yahuda zai shiga musulunci bayan da ya yi yahudanci wanda yana da lada kashi biyu wal abdul mamluku da bawan da yake abun mallaka wato ana nufin bawan da yake karkashin yake bauta karkashin wani idan adda haqqallahi ta'ala idan ya bayar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sallah kamar yadda Allah ya ce ya yi azumi kamar yadda Allah ya ce ya yi dukkanin ayyukan da Allah ya ɗora masa ya wajabta masa ya bar abubuwan da Allah ya hana shi sannan haƙa mawalihi ya bayar da haƙƙin iyayen gidansa mawadi jam'un maula ne maula yana zuwa da ma'anar al-maula al-a'la da al-maula al-adna akwai maula na sama shine ubangida akwai kuma maula wanda shine bararren bawa wancan na sama shi ake kira maulan ni'ima wanda zai yi wa wani bawa wato ta goma shin ya 'yanta shi in ya 'yanta shi to ya zama maulan ni'ima nashi ko da ya mutu gadansa zai iya cin zai iya cin gadansa to dukkanin su ana kiran su maula da shi wanda aka ya yanta din da wanda aka yanta din kowanne ana iya kiran shi maula ɗayan maula bi ma'anar fa'il ɗayan maula bi ma'anar maf'ul maula bi ma'anar fa'il shine na sama din shine wanda ya yi ni'imar maula bi ma'anar maf'ul shine wanda aka yi wa ni'imar an gane ko yace wa haqqa mawalihi da haƙƙin iyayen gidansa bai ce da haƙƙin uban gidansa ba duk da cewa ya ambaci al'abdu ne da sigar mufradi ko da siga ta ta mufradi amma kuma sai aka ce mawalihi da siga ta jam'i iyayen gidansa to shine malamai suka ce an duba lokacin da aka ce al'abd an duba kalmar al'abd anan jins take nufi jinsul abd tana nufin bayi kamar yadda Allah ya ce innal insana lafi khusr innal insana mutum da yake nufi ko ko jinsin mutane gaba daya jinsin mutane gaba daya yake nufi saboda ka al'abd aka nan ana ana nufin jinsin bayi gaba daya to shi yasa sai aka zo da kalmar mawali Da a nuna kowane bawa idan ya ba da haƙƙin ubangidansa kowane bawa idan ya bayar da haƙƙin ubangidansa kaga iyayen gidajen za su zama da yawa ko kuma a'a ai ana iya samun bawa ɗaya yana da kuma sama da ubangida ɗaya ko ana iya samun sama da mutum ɗaya su yi tarayya wajen mallakar bawa guda ɗaya to idan ya ba da haƙƙin su waɗannan iyayen gidajen iyayen gidan nasa to wannan shi ma yana da lada guda biyu yana da lada kashi biyu sannan na ukunsu shi ne rajulun kanat indahu amatun ya mutumin da yake da kuyanga wacce yake zai ke mata ya ha a nan ana nufin imma bil quwwati aw bil yata'uha bil quwwa ay yajuzu lahu an yata'aha ya halatta ya zai ke mata saboda kasancewarsa bai wasa ce sawa'un yana zai ke mata din ko baya zai ke mata ba wai sharadi bane sai idan ya kasance yana zai ke mata kalmar ya a nan ba ana nufin sai yana zai ke mata sannan ya samu ladan ba a'a kalma ce da take nuna yana da haƙƙin ya yi haka imma ya ha bil fi'li au bil quwwa bil quwwa shine yana da damar yayi inda ya so haka din shari'a ta bashi wannan dama fa addabaha ya tarbiyantar da ita fa ahsana ta'dibaha ya kyautata tarbiyarta yayi mata tarbiya mai kyau ta shari'ar musulunci ya karantar da ita ya ba ta ilimi shine wa allamaha ya sanar da ita abinda duk ya wajaba ta sani na al'amarin addininta fa ahsana ta'limaha sannan ya kyautata karantar wadda ya yi mata din summa hafata fatazawwajaha sannan kuma sai ya yanta ta ya aure ta falahu jirani to wannan shi ma yana da lada kaso biyu falahu yana komawa zuwa ga shi wannan na ƙarshe din damirin lahu yana komawa zuwa ga shi wannan mutum na ƙarshe tare da cewa can baya ma'aiki ya ce lahu lahum jirani sai ya faɗi na farko rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba a maimaita karman lahu jirani ba saboda an riga an faɗa aka ce wal abdul mamluku idza adda haqqa Allah ta'ala wa haqqa mawalihi ba a ce falahu jirani ba dan an riga an faɗa da farko sannan sai aka ce wa rajulun kanat indahu amatun yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma ataqaha fa tazawwajaha sai aka maimaita falahu ajrani an yi haka ne domin in ka kula shi an zano ayyuka daban-daban ko aka ce ya tarbiyantar da ita sannan ya kyautata tarbiyar ya koyar da ita sannan ya kyautata koyarwar sannan ya yanta ta sannan ya aure ta to kada ka zaci ko shi ladaddakinsa kaso kaso din zai fi biyu ko ka ce gashi yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai aka ƙara maimaita maka falahu ajrani domin abinda zai bambance kaso na farko da kaso na biyu ita ce wannan kalmar summa din fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha duk wannan a cikin kaso na farko yake yana da lada kaso na kaso guda a cikin wannan aikin da yi sannan summa a'taqaha fatazawwajaha shi kuma wannan yana da kaso na biyu din su ne za su haɗu su zama falahu ajrani kalmar summa din ita take rarraba tsakankanin abin da zai yi ya samu kaso na farko na lada da abin zai yi ya samu kaso na biyu na lada to dan kada a kawo maka kawo wani wahami a cikin kwakwalwarka ko watakila shi ya iya samun sama da yadda suka samu tunda an jera masa wasu ayyuka da yawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya sake maimaita kalmar falahu ajrani yana da lada kaso biyu tare da cewa ya shiga a cikin waccan kalma ta farko salasatul lahum ajrani din ya shiga ciki tunda shine cikon na uku din to wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi maganar baiwa idan har baiwa mutum idan ya yi mata tarbiya ya karantar da ita ya ba ta ilimi zai samu wannan falalar to ina ga idan 'yar cikinsa ce kaga min babu aula ya samu wannan falalar wato akwai tambihi bil adna alal a'la idan an faɗi mafi kankanci a falala to ya nuna mafi ɗaukakar shine ya fi cancanta da wannan falalar idan ya zamana al'ama tastahiqqu hadha al fa famin babi aula al'hurra idan baiwa ta cancanci wannan to al'hurra min babi aula عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وانا ريسي شيما daga abdullahi dan abbas allah ya kara masu yarda shi da mahaifinsa ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kharaja ya fita wa ma'ahu bilal da bilal tare da shi fazanna annahu lam yusmi'in nisa sai ya yi tsammanin maganar da ya yi bai ji yadda mata ba fawa'azahunna sai yayi musu wa'azi wa amarahunna bis ya umarce su da sadaka فجعلت mar'atu تلقي القرطة mace ta a lokacin mace ta zan tana jefa wato ɗan kunnanta wal khatam ko kuma zoben da ke hannunta na azurfa ko na zinari wa bilal ya huzu bilal kuma yana kwashewa fi tsarafi bihi a ainihin gefen tufasa. shi ma wani hadisi dai imam bukhari ya kawo shi karkashin wannan babi na koyar da iyali koyar da mata koyar da 'ya'ya mata da iyaye mata hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kharaja ya fita daga sahu bayan ya yi wa mutane huduba ran sallah ran idi ya musu ba sai ya fita daga sahun maza ya tafi sahun mata wa ma'ahu bilal tare da shi akwai bilal ibn rabah ibn rabah al-habashi wasu sun ce mutumin habasha ne wasu kuma sun ce min muwalladi al-hijaz yana daga cikin waɗanda aka haifa a cikin hijaz a makka ba wai a habashan aka haife shi ba wasu ce a habasha aka haife shi daga habasha yake wasu ce a'a duk da iyayensa ba laraba ba ne amma a hijaz aka haife shi yana daga cikin waɗanda suke as-sabiquna al-awwaluna ila al-islam wanda suka riga kowa shiga musulunci ya zan su na farko farko su mutane biyar na farko annabi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa ammar wa sumayya wa bilal waɗannan su ne na farko abubakar da ma'aiki da abubakar waɗannan su saboda ƙarfin ƙabilar su ba wanda isa ya taɓa su lokacin da suka yi imani amma su sauran da yake masu rauni ne duk bayi ne sai aka yi ta gana musu azaba daga ciki akwai shi kansa bilal daga baya sayyidina abubakar allah ya kara masa yarda ya saye shi da makudan kuɗi masu yawa daga uban gidansa umayyad ibn khalaf bayan ya tsuga kuɗi yana zaton sayyidina abubakar ba zai saya ba ya ga sayyidina abubakar ya ɗauko kuɗin riki-riki ya kawo masa ya yi ta mamaki da wannan a kan wannan bawan zai fitar da wannan kudin sai da abubakar ya ce da ka faɗi sama da haka ma zan baka ya yanta bilal tun daga wannan lokaci ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ne, mu'addinu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kiran sallah bilal ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 20 ko 21 an ce wasu sun ce a halab ya rasu wasu sun ce a darayya wani gari da ake cewa darayya a nan ya rasu ya rasu yana dan shekara 60 da wani abu ya ce wa ma'ahu bilal tare da bilal tare da shi fazanna sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi zato bayan ya yi wa'azi ya yi hudu ba sai ya yi tsammani annahu lam yusmi'in nisa wato sautinsa bai kai ga mata ba tunda babu an sakuwa a lokacin sai ya yi tsammanin tunda mata suna can baya ba su ji me ya faɗa ba don haka bayan ya gama hudu ba ya gaiwa yi wa mazaje hudu ba sai ya silale daga cikin sahun maza bilal yana tare da shi suka je suka samu mata a nan ya yi musu wa'azi inni ra'aitu kunna akthara ahlin nari li'anna kunna tukthirna la'na wal wa takfurna ya ce da su su yi sadaka domin ya ga sun fi kowa yawa a wuta ba don komai ba saboda suna yawan zagi sannan kuma suna butulcewa miji لو أحسن لإحداهن دهرا ثم رأت منهما تكره لقالت ما رأيت منك خيرا قط da zai zauna tsawon rayuwarsa yana mata alkhairi randa duk ta ga wani abin da bai yi mata ba daga bangaren sa idan ta buɗi baki za ta ce tun da muke da kai ba taɓa min wani abin kirki ba to kaga wannan karewa butulci kenan to irin wannan shi ya jawo Allah madaukakin sarki zai cika jahannama da su su suka fi kowa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ceci kanku ta hanyar ku yawaita sadaka wannan shi zai cece ku to shine a wannan lokaci suka yi ta bada sadaka mace ta cire dan kunnanta saboda ba abin da za ta bayar sai wannan ta cire dan kunnanta na zinare ta je wata ta cire zobanta na zinare ta jeho haka shi kuma bilal ya tara rigarsa ana ta zuba masa a ciki ana ta zuba masa a ciki wannan yana nuna ainihin halaccin mata su halarci gurin karantarwa gurin wa'azi halal ba haramun ba kada a ce haramun ne kuma babu inda dai ake tauyewa mata haƙƙi a irin wannan kamar ƙasashen hausa kamar wajejenmu in za a yi masallaci ba a kawo mace a cikin tunani ba a kawo mata a cikin kwakwalwa kwata-kwata saboda haka za a yi ne yadda maza ne kawai za su kankane gurin ita ba ta da nasibi ba ta da haƙƙi na ta zo karatu ko ta zo sallah amma a ƙasashen da suka ci gaba suka waye ta fuskar addini sama da mu za ga idan za a yi masallaci ana yin shi yadda mata ma suna da nasibi a ciki masallaci ba na namiji bane shi kadai har mace la tamna'u ima Allah masajid Allah idan suka ce za su zo masallaci kada ku hana su haka ana yin masallaci tare da la'akari da cewa su ma za su iya zuwa masallaci to idan za su zo kada ku hana su duk da cewa sallah a gidan a gidan su ta fi lada to amma wannan bai hana kuma a hana su su zo ba musamman ma idan gurin da za su zo za su halarci karatu za su halarci wa'azi za su halarci addu'a ta musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a fito da su zuwa idi domin alal akalla su halarci ko da ba su samu yin sallah ba saboda larura ta mace su halarci addu'o'i na musulmi a yi addu'a su yi amin a lokacin duk wanda aka yi addu'a ya ce amin kamar shi ya yi duk wanda aka yi addu'a ko ba shi ya buɗe baki ya addu'ar ba in ya ce amin to kamar shi ne ya yi addu'ar to saboda haka su samu halartar wannan garabasa wannan alkhairi kada ya kubuce musu kada a yi musu bukulin wannan alkhairi din to sai zama na mu babu wannan tunanin sai a yi dan dukurkushin masallaci su can za ga an daga shi kuma an yi saman kawai an yi bangaren mata a sama maza a ƙasa mata a sama suna cikin sutura ba tare da an samu gwamutsuwa ba ko cakuduwa tsakanin maza da mata duk da cewa idan da za a yi masallacin ƙato su yi sahunsu a baya maza a gaba wani ma ai bai saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka yake a zamanin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama maza a gaba mata a baya a khairu sufufin rijali awwaluha wa khairuha akhiruha wa khairu suf wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i awwaluha wa sharruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alkhairin sahun maza shine sahun gaba mafi sharri kuma sune na can can can baya sannan kuma mafi alkhairin sahun mata shine na karshe mafi sharrinsa shine na farko sauraka an ba dama su shigo masallaci su ma su yi sahu a zamanin annabi sallallahu alaihi ma ba a san wai dan za a ware gurin mata a sa wani dan kyalle ko wani katako ko wani kwano a raba wannan wannan duk yana daga cikin bid'o'in zamani irin yadda za ka gani a masallatai a saudiya ana ta sa kare-karen nan baya daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani ya ce ai saboda zamanin ba ɗaya ba yanzu an lalace sama da da haka ne haka ne ba wai ba lalace din ba to amma a can din ma ai akwai shaidan a wancan lokacin ma eh a ayar da take cewa wala qad alimna almustaqdimina minkum wala qad alimna almustaakhirin haqiqa mun san masu zuwa da wuri mun san masu latti da Allah ya faɗa ya tabbata cikin hadisi kuma ya inganta ta fuskar isnadi ba wanda ya ja akan inganci su suka isnadi cewa a zamanin manzo Allah akwai waɗanda suke lattin zuwa masallaci saboda su samu sahun ƙarshe sahun ƙarshe shi yafi kusa da na mata in an yi ruku'u sai dinga leƙa su ta ƙarƙashin kafarsa to shi ne Allah ya ce mun san masu zuwa da wuri mun san masu yin latti to kaga a lokacin ma kenan akwai wannan ga wanda zai zo ce ya rasulullahi qabbaltu na ga wata mata na na na kama ta na sumbace ta a zamanin manzo Allah ne yanzu ya zan yi manzo Allah ya ce a hadarta salata ma da kai muka yi sallah ya ce eh ya ce innal hasanatu tuzhibna sayyi'at to kaga ashe a lokacin ma akwai wannan ko babu akwai amma duk da haka ba a ce a sa kyallan ba ai a iya yi musu nasu ana iya yi musu nasu ko a ce su dinga taruwa a ɗakin na na Aisha tunda a jikin masallacin a samu zakara amma ba lasfika ba sai a samu zakara ba to duk ba a yi wannan ba aka ci gaba da yin haka sahabbai ya kasance a wancan lokaci lokacin da ana tsananin talauci kafin ma al'amari ya fara samun yalwa manzo Allah ya hana mata idan an dago daga ruku'u su fara dagowa kace su bari sai maza sun dago sannan su dago saboda in an tafi ruku'u wato su mazajen duk kayayyakin jikinsu sun yayyage saboda haka yanzu duk suna fitowa fili to annabi ya ce to su mata kada su dago su bari sai maza sun dago tukunna sun miƙe saboda babu isasshen sitira a jikinsu al'aurarsu tana bayyana to kaga ashe akwai duk dalilan da za a iya sa shamakin ko amma sai ba a sa shamakin ba don a jarraba imanin kowa saboda haka kada a ce in ba a samu wannan ba kawai kada a yi ba daidai ba ne a yi ta ƙoƙarin gyara wa mutane addininsu a yi ta sa musu tsoron Allah a zuciya in ba su haɗu a gurin karatu ba ai za su haɗu a kasuwa a kasuwa ba ya ake ai za a ga hatta guraren da ake wannan tsare-tsaren da wannan kyallen da labule da waye ana fita daga nan kuma za ku haɗe a kasuwa kuma to me aka yi kenan dan ma sai a je a sa kyalle to kaga kuma abin eh eh ba anan nake nufi ba a can din a irin kasashe kasa kamar Saudiya ko abin nan nan dama ai ba kwa ma barin su bare ku sa kyallan ku dama kun yi mai kyallan to ku ko mai kyallan babu to saboda haka lokacin ma da aka zo aka fara karantar da mata ba har ta ba aka yi ta yi da wasu ba ya za a lalata su za a ce mata aure ta zo makaranta aka dinga rikici aka dinga rigima aka ce izala ce za a lalata mata sai daga baya kuma kowa ya zo yana yi har wanda baya izala shi ma sai yake makarantar mata din to daman don abu in ya zo na gyara da farko za a yi ta samu rikici amma daga ƙarshe kuma mutane suna gane amfanin haka din akwai kalmar da lokacin mala abubakar gumi ya faɗa aka yi masa ca yan bida aka masa cinye shi ɗanye da aka gaya masa cewa ai an ce in sun ji zina suke yi ya ce su je su yi zinan a koya karatu ya fa a bar su a gida su yi kafirci shi kiyastawa yi da laifin kafirci da na zina wanne fi sauki ba na zina ya fi sauki ba to da a bar su gida su yi ta shirka suna ta kafirci gara su je su yi zina su koyi karatu to sai ka ga an hana mace zuwa an ce za ta lalace kuma tana gidan nata ma sai tafi lalacewa sai fi lalacewa a gidan nata bai hana ta lalace ba idan lalatacce ce to wasu kuma ba sa son matan su yi ilimi ne saboda suna tauye wa matan haƙƙi sun fi so matan su yi ta zama a cikin jahilci illa iyaka in yana yawo ya ji wani kaset ana rududdugan mata ɗin ana cewa idan ta mutu ba ta yi wa ta yi wa mijinta kaza da kaza kaza ta mutu ta je lanan da na gobe kiyama mala'iku za su yi tsire da ita za su yi waye yana jin wannan sai so kasa din kawai sai zo sa sababbin batira danna shi amma inda zai ji inda shi kuma za a yi tsire da shi a ranar ba zai so wannan ba ai ya kamata ka so duka biyu ka so inda ake maganar haƙƙinta a kanka bal Allah ce wala hunna mislu allazi alaihin bil ma'ruf suna da haƙƙi su ma nasu kamar yadda haƙƙi ya hau kansu to sai kawai ka ɗauka kai kake da haƙƙi su ba su da shi to wasu suna ƙin yadda matan su yi ilimi saboda in sun yi ilimi za a yi gege da gege. za a yi zube ban ƙwaryata in ka kawo abu to wannan fa akramakallahu ina aka ga wannan a sunna to kaga daga nan sai ka dinga kokarin bata hakkinta to wasu ba sa son wannan din shi yasa sai suke fada da karantarwar mata din ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya je ya same su fawa hunna ya yi musu wa'azi a babin ilimi ya kawo amma kalmar wa'azi ya yi amfani da ita a nan babu kalmar ilimi kamar yadda ya zo a hadisin da ya gabata wa'allamaha fa ahsana ta'limiha ta'limaha kaga kalmar ilimi ta fito amma anan bata fito ba malamai suka ce saboda alwa'zu shine al'amru wan nahyi ka ce ayi kaza a bar kaza kalmar wa'ada tana nufin amara wa naha ta'ti bi ma'na al'amr kama ta'ti bi ma'na an-nahy to aka ce wa'adahunna ya sa su abin da ya kamata ya hana su abin ya kamata abin bai kamata ba wannan kuwa baya yiwuwa sai ta hanyar ilimi sai ta hanyar karantarwa abinda duk za a ce mutum yayi ba zai zama wa'azi ba sai idan ya kasance ta hanyar ilimi idan kawai ta hanyar ka ce mutum yayi abu kaza amma ba hujja ba aya ba hadisi ka je ya bar kaza ba aya ba hadisi ba lalle ya saurare ka ba ba haka shi kansa wa'azi ba ya yiwa sai da ilimi na alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fawa'adahunna wa amarahunna bis sadaqa ya umarce su da su yi sadaka فجعلت المرأة وأمرهن بالصدقة wannan sun ce min babi aqsul khas ala al'am domin kalmar fawa'adahunna umarni da yin sadaka ya shiga karkashin kalmar fawa'adahunna amma duk da haka sai aka ware ambatan umarni da sadaka duk da cewa ya shiga cikin kalmar don a fito da da mahimmancinsa dangane da su waɗanda ake magana da su sune mata din wa amarahunna bis sadaqa faja'alat al mar'atu tilqa al qurba mace a lokacin ta zan tana jefa a wato dan kunne wanda ta mallaka dan kunnen da yake nata wal khatam da ainihin zobe wanda yake nata wa bilal alhalin shi kuma bilal ya akhudhu fi tarafi thawbihi yana kwasar wannan abu ya akhudhu an shafe al maf'ul din ba ce ya akhudhu ba saboda an riga an fahimci ko menene shi shi aka shafe shi ay ya'khudhu ma yulqa fihi abinda ake jeho masa yana dauka don ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi gurin da ake sanya sadaka to wannan hadisi ya kunshi halarci halaccin karantar da mata bal hadha aslun fi ta'limin nisa wa aslun fi jawazi hudurihinna majalis al-ilm in an tashi magana akan halaccin zuwan mata karatu ko zuwan mata gurin karantarwa wannan hadisi shi za a fara kawowa domin ya tabbatar da halaccin wannan ya tabbatar da halaccin wannan kuma idan babu mace da za ta karantar da su ba laifi namiji ma ya karantar da su ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya je karantar da su idan an ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yana da khususiya ta musamman to bilal fa ai suna tare da bilal shi kuma wata khususiya bilal yake da ita saboda haka idan ba a samu mace ba in an samu mace da za ta iya ba su ilimi to babu laifi amma idan ya kasance ko dai mata din ba za su isa ba ko ku a mata din da ake da su ilimin nasu langa-langa ne to ba yana buƙatar a nemi namiji to sai a nemi namiji din ya so ya kasance akwai tsari akwai tarbiya akwai kula sosai duk sanda aka ga cewa wani abin zai faru wanda bai dace ba sai zama akwai masu sa ido masu tsawatarwa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qultu ya rasulullah man as'adun nasi بشفاعتك يوم qiyamah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أبو هريرة الله يقرأ مسير دا يا رويتو أنا حديث تي وقلت نتي يا رسول الله يا مائكين الله man as'adun nasi bi shafa'atika wane wane ne zai fi kowa ribantar cetonka ranar gobe kiyama waye zai fi kowa samun riba na cetonka ranar gobe kiyama faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da shi لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك داما ناي tsammani يا أبو هريرة babu wani wanda zai riga ka tambaya wannan hadisi dama na tsammanin ba wanda zai riga ka tambaya ta wannan hadisi lima ra'aitu min hirsika alal saboda yadda na ganka mai kwaɗayi ne game da hadisi as'adun nasibi bi shafa'ati wanda yafi kowa more cetona yawmal ƙiyamati ranar gobe ƙiyama shine man ƙala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi yana mai ikhlasi daga kokon zuciyarsa aw min nafsi ko yace daga zuciyarsa wannan hadisi da aka karbo daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yana nuna mana falala da matsayi na shi abu hurairata a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da falalarsa da matsayinsa a wajen ruwaya ta ilimi musamman hadisan ma'aiki sallallahu alaihi akwai kwakwarar shaida da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wa abu huraira ta cewa babu wanda ya fi shi kwaɗayi na ya ji hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya san abu hurairata da wannan hirsi shine ya kunu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shib'a batani yana kasancewa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga yunwa cikinsa in ma'aiki ya ci ya samu abinci ya ci in ya rasa shi ma ya rasa haka ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam Ba ya da inda yake zuwa ke cewa ya ku mutanen madina da ku muhajiru na mutanen maka kuna ta cewa aksara abu hurairata aksara abu hurairata ya yawaita hadisi ya yawaita hadisi Ya ce ba dole in fi ku yawan hadisi ba ku mutanen madina gonakinku ana ta saye da sayarwa ni ko ma na cinikin taro ko na kwabo saboda haka dan menene ba zan fi ku hadisai ba ina zumtar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya ci in samu in ya rasa in rasa wani lokaci yakan faɗi ya suma har a zo ana ma tattaba shi wasu su ko ya mutu ne ba kuma komai ne yake sumar da abu rasa ba illa yunwa da ɗaura ainihin dutse a cikinsa saboda ya samu relief ya samu sauki na yunwa da yake ciki ya wahala kwarai da gaske na wajen wajen ya ga yayi dakon wannan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fi kowa yawan ruwaya daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wanda ya kai shi yawan hadisai daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani ya iya cewa to yaya ga abubakar ga umar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe zaka ji an ce kamar yadda sayyidina ali yake cewa zaka ji aratu ma abubakar wa umar wa dakhaltu ma abubakar wa umar ko ina zaka ji ana magana manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya shiga tare da sayyidina abubakar da umar ya fito tare da sayyidina abubakar ma'ana shigi da ficinsa duk tare suke yi da bakar da umar to ya aka yi kuma abu huraira zai zo ya doke su wajen hadisai wasu suna irin wannan musamman waɗanda suke yakar abu huraira din waɗanda suke yakar sunna din waɗanda suke ga in sun rushe wannan bawan Allah din to sun rushe wani kaso mafi tsoka na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai su bude masa wuta ta irin wannan nahiya din a ce abu huraira ai kawai ƙarya ce yake wato yake faɗa yana jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya tsoron Allah makwadaici ne yan shi'a suna faɗar wannan yan abin nan yan yuna yan ba mu da qur'ani din dan waɗannan ba za ka ce sun imani da qur'ani ba yan ba mu da qur'ani suna faɗar wannan sannan al-aqlaniyuna yan sai da hankali yan gabatar da hankali akan nassi su ma suna faɗan wannan sannan almustashriquna yanci ranan addini su ma suna faɗan wannan turawan yamma yahudu da nasara waɗanda suke kutso kansu cikin wannan addini su karanta larabci su karanta littattafan addini ba wai dan su san addinin su yi imani da shi ba sai dan su san shi su yi masa illa saboda suna kutse suna shigowa addinin kamar sun shigo cirani ne kawai ba sa ɗauka nan gurin su ne nan gidan su ne nan gurin ainihin zaman su ne to waɗannan duka kashe-kashen suna yi wa abu huraira wato ƙage iri-iri suna masa sharri iri-iri a mahmud abu huraira har littafi yayi akan abu huraira har littafi yayi akan abu huraira ina jin sunan littafin ko shaikhu mudar shaikhu mudar to shaihin kabilan mudar ya zazzagi abu huraira ta tasiyar da yake so ya kira shi makwadaici makaryaci magulmaci wanda yake mai bambadanci ba kalmar da bai faɗa masa ba kuma ya gaji waɗannan maganganu ne daga turawa 'yanci ranar addini da suke faɗa da addini din ta amfani da wasu rubuce-rubuce da suka samu da wasu maganganu waɗanda ba su inganta ba don su yaƙi addinin da su to a nan ya kwasa ya zo ya rubuta littafinsa adwa ala sunnatul muhammadiyya wai zai yi bayani akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunnar annabi wato akwai wacce take dinun ni'am akwai kuma wacce take dinun khas ya kasa sunnar annabi gida biyu ya ce akwai wacce take dinun am shine kamar sallah azumi zakka hajji wannan dinun amni in ba shi shine in yazo a sunna zabi akwai dinun khas wanda al'adar sace ce sace halayya ce halayyar sa ce da larabawa wannan ba ruwan mu da ita saboda haka sai ya takaita sunna kawai wacce za a dauka ita ce sunnar da za ta yi magana ya ake sallah ya ake azumi ya ake zakka ya ake hajji amma sha'anin rayuwa harkar kasuwanci harkar mu'amala zamantakewar mutum da iyalansa zamantakewar mutum da mutanen garinsa zamantakewar ƙasa da ƙasa ya ce wannan duk dinun ne khas wannan kawai dai suna tsara wa yadda su za su rayu ne ba wai ya shafi kowa da kowa ba ne don haka a ciki ya zazzagi manya-manyan marwaita hadisai kamar su abu huraira a cikin sahabbai da kuma irin su az-zuhri daga cikin tabi'ai kasancewar waɗannan su suka fi kowa ruwayar sunna idan ya rushe waɗannan bangwaye manya manya guda biyu to ya kai sunna kasa kenan to amma duk abinda suka yi haƙansu bata cimma ruwa ba Allah maɗaukakin sarki ya kawo waɗanda suka sa su a gaba sai da suka kasa suka rasa ta cewa Mahmud Abu Rayya Mustapha Sibai cikin littafinsa a as-sunna wa makanatu fi tashri' al-islami yayi kata kata da shi domin shi asalinsa shi wannan Mahmud Abu Rayyan asalinsa ya je yana karatu a Azhar saboda dakikanci ya kasa karatu yayi ta faduwa karshe aka kore shi daga daga jami'at jami'atul Azhar ya je ya koma gidan jarida idan an yi bugun aka buga bayanai na jarida sai akan bashi don ya duba in akwai kuskure na ibla'i za a rubuta misali za a rubuta an an rubuta min to ya dan gyaggyara wannan kuskure din ya zama musahi ne na gidan jarida shikenan wannan ta ba shi dama sai yake dan rubutu a cikin jarida din ana dan bugawa to da aka ga cewa hatsabibi ne shaki ne don abin da zai rubuta zai rubuta hatsabibanci ne da shakiyanci. to dama irin waɗannan an fi haba haba da su nan da nan sai aka rungume shi sai kowa ma ya dinga buɗe masa kofa kowace jarida su ce kai ka zo kai mana rubutu saboda an ga zai yi zage-zage ba ya jin kunyar kowa shikenan daga nan sai fara shiga cikin littattafan musulunci yana kwakwaso abubuwa har ya zo rubuta wannan azuwa ala sunnatul muhammadiyya su tsaha hussein suna cikin waɗanda suka ɗaure masa gindi akan cewa ya yi wannan saboda bini bini sai a ce mun saba wa sunna bini bini to gara a murushe rushe sunna in mun rushe ta mun huta to suka ga in ka rushe abu huraira to sun rushe kaso mafi tsoka daga cikin sunna din sauran a hankali a hankali za a kai su kasa an rushe babban ainihin garu din haka na a cikin tabi'ai suka rushe zuhuri da sun rushe su ma wani wani bango wanda yake shi ma mai karfi ne kuma mai tsawo ne to shi yasa suka sako waɗannan mutane biyu gaba to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa shaida cewa yana da kwaɗayin ilimin hadisi yana son ilimin hadisi kuma duk abin da ka zan kana da kwaɗayinsa kana da kwaɗayinsa to babu shakka za ka riske shi za ka same shi wannan kwaɗayi naka zai sa ka yawaita tambaya ka yawaita bibiyar inda za ka samu abin to haka abu huraira ya kasance yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa man as'adu nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah wane ne zai fi kowa cin moriyar ceton kara na gobe kiyama zai fi kowa cin ribar ceton kara na gobe kiyama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما salama ya ce masa, da يتي مسا لقد ظننت يا huraira هريرة ألا يسألني za ka iya cewa Allah ya tsala ni wannan laɗin ba za ta hana an yin aikinta ba ka iya cewa Allah ya tsalu ya halatta kamar yadda ayan nan wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu an samu kira'a guda biyu fa hasibu wa hasibu Allah ta kuna da Allah ta kunu don haka an din tana iya yin aiki ana kuma iya yin ilga'inta ba za ta yi aiki ba saboda an ɗin ta zo ba'ada ba'ada zan shine laqad zanantu ya aba huraira Allah yas'alani an hadha alhadith ahadun babu wani wannan yi tsammanin daman babu wani wanda zai tambaye ni wannan hadisi awwala minka ba kai ne na farko ba daman ban yi tsammanin akwai wani wanda zai fara tambaya ta ba ba kai ba ba wanda zai riga ka tambaya ta wannan hadisi awwala ka iya karanta shi bin nasbi ka ce awwala minka ka iya karanta shi bin raf'i awwalu minka ahadun awwalu sai kuma ka ce minka idan ka ce awwala minka bin nasbi to ka sanya shi a matsayin ko dai a zarf ko a matsayin hal ko ya zama zarf ne ko kuma ya zama hal ne ma'ana la yas'aluni ahadun sabiqan laka wanda zai riga ka ko kuma ya zama awwalu in ya zama awwalu sai ya zama sifa ce ta ahadun ko kuma badal ne ce awwalu ahadun awwalu da zama sifar ahadun din ne ko kuma badalun min ahad duk yadda ka ga dama ka karanta لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ناي تمان داما باب وان وان ذي لقاك تنبيه تاوانا حديث لما رأيت من حرصك على الحديث سبو يد نجا kwaɗayinka bisa ga hadisi yadda naga kana kwaɗayin hadisi min din nan min hirsika ko dai ta zama min ce bayaniya ko kuma ta zama ta iya zama min hirsika min din nan bayanin hirsi din nashi ake yi wato saboda abin da na gani na kwaɗayinka game da hadisi ko ka ce saboda abin da na gani na sashin kwaɗayinka game da hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi as'adun nasi bi shafa'ati wanda yafi kowa ribatar ceto na rana gobe kiyama fi kowa zai fi kowa morar ceto na ranar gobe kiyama shine man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi yana mai ikhlasi daga kokon zuciyarsa la ilaha illallah ba a ce muhammadun rasulullah ba saboda kalmar la ilaha illallah kamar alam akan kalmar shahada gaba daya ce ce la ilaha illallah abinda ake so ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ita kanta la ilaha illallah din kamar suna ne da ya kunshi muhammadu rasulullah din a ciki an gane ko saboda in an faɗi ta kamar an faɗi muhammadu rasulullah din ko kuma duk wanda ya yadda babu abun bauta da gaskiya sai Allah to dole ya yadda da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam tunda babu yadda za a iya yi ya bauta wa Allah din bauta ta gaskiya din sai ta hanyar abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka ko ba a faɗi la ilaha muhammadun rasulullah din ba kalmar la ilaha illallah dole ta lizumci wannan dole ta lizumci kalmar muhammadun rasulullah ki man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wannan sharadin dole ne ba wai kawai fadar ba sai ya zan akwai ikhlasi tun daga kokon zuciya ikhlasi kuma shine yake kore shirka inda duk aka samu ikhlasi to babu shirka inda duk shirka take to an rasa ikhlasi in an ce mutum ya bauta wa Allah da ikhlasi ana nufin ya bauta wa Allah ba tare da shirka ba kada ya yi shirka la karama wa babba ko da shirka ta riya wacce ita ce karamar shirka kada ya yi ballantana babbar shirka ya ɗauki haƙƙin Allah ya jingina ma wani ya ɗau sifar Allah ya ba ma wani ya ɗauki aikin Allah ya ba ma wani abinda Allah kaɗai ake yi wa ya yi ma wani Allah in haka ya yi shirka kalmar la ilaha illallah din bai bata haƙƙinta ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ƙara da kalmar khalisan min qalbi don ya nuna cewa faɗar la ilaha illallah ita kadai ba za ta fishe ka ba daga shiga shiga azabar ubangiji sai ya zan akwai ikhlasi a zuciyarka ka faɗe ta ka kuma tsaftace zuciyarka ka tace zuciyarka babu shirka ko kaɗan a ciki a wata ruwayar mukhlisan khalisan mukhlisan haka yazo a wata ruwayar min qalbihi aw aw nafsihi wannan shakka ce ta mai ruwaya wacce kalmar ya faɗa kalbu ya faɗa ko nafsu ya faɗa wanda duk dai abinda suke nufi abu ɗaya ne shine mutum ya faɗa la ilaha illallah yana mai ikhlasi daga zuciyarsa in yayi haka to babu shakka wannan shine zai samu ceto na ranar gobe kiyama ashe kaga ceto da annabi sallallahu alaihi sallama zai yi ranar gobe kiyama ba ga kowa da kowa ba ne sai ga wanda yake ya je wa Allah baya shirka sai ga wanda ya mutu baya shirka amma duk wanda ya mutu yana shirka to wannan babu batun ya samu ceton ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka shi ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai haka kawai da baki kake roƙon shi ba kai shiru sai ka hada da aiki sai ka hada da aiki shi yasa da ya tambaye shi man as'adun nasi bi shafa'atika sai ya faɗa masa abin da ya shafi aqida lokacin da wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yana son murafaqatahu fil janna as'aluka murafaqataka murafaqataka fil janna qala a'inni ala nafsika bi kathrati sujud wani kuma da ya tambaye shi yana so su zan tare da shi aljanna yace to ka taimaka min da yawan sallah da yawan sujjada to ba wai kawai shikenan ba ka zauna a haka in yi addu'a ka zama tare da ni a kai ma ka yi aiki to haka ake so kana aiki kuma kana roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ka cikin waɗanda za su samu ceto na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya samu daga cikin waɗanda za su samu wannan ceto sai mu kwana anan sai karatu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi tambayoyi kafin sallah kuma yana cewa shin akwai akwai hadisai na a cikin arba'una hadisan ko babu in akwai waɗanne ne akwai hadisai na a cikin arba'una hadisan waɗanda malamai sun yi magana musamman waɗanda suka yi sharhin arba'una hadis musamman ibn rajab cikin jami'ul ulum wal hikam idan ka ɗauka ka bi shi ka karanta za ka ga hadisan da ya magana a kansu wanda suna da rauni kamar hadisin min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kamar hadisin inna allaha farada fara'ida fala تنتهكوها وحتى حدودا فلا تعتدوها wannan duk suna daga cikin hadisan da suke da ɗan magana a kansu za su kai hadisi biyar ko shida ana cewa zai ya ga yadda babansa dole ne sai ya durkusa idan kuma ba haka ba ya ce a nan ake koya masa irin waɗannan aƙidun saboda ka zai hana shi zuwa to idan ka samu mahaifinka a zaune sai ka zauna ka gaishe shi ba inda aka ce in yana zaune sai ka tsaya kikam in ba in ka zauna ka yi laifi sai ka zauna in ma ka gan shi a tsaye kana son zuwa gaishe shi to sai ka bari sai ya samu ya zauna sai ka ma ka je ka zauna ka bi dai a hankali kai ma ka zama mai wayo Eh, kada ka ja shi da abin nan in kuma kaga zai kore ka daga gida ya hana ka abinci ana ka tuwo ya hana ka gurin kwana sai ka durkusa sati ya za ka yi illa man ha. idan mata za su yi jam'i ina liman zai tsaya ya zo a cikin wasu asar cewa za ta tsaya a tsakiya kamar yadda sai da tuna aisha take yi in tana yin limanci ga mutanen gidanta takan tsaya a wasu wasafihinna a tsakiyarsu malam da za ta fita daga tsakiyar ba komai amma ta tsaya tsakiyar ba ba wani abu haka ya zo daga aikin aisha radiyallahu anha idan kuma namiji ne zai yi musulmanci to ya za su yi ikama sai ya yi ai ba sai ta yi ba yanzu in liman ya yi ikama ya yi sallah ba sai ba sai kai mamu ka yi yau ai ba raba aiki aka yi ba kai aka ce ga za ka shi ka za shi ka ce kai ya shiga aikinka saboda ka sai shi yayi ya ake karanta khatam khatam ake cewa ko khatim duk ana faɗa ka ce khatim bil kasri ko khatam bil fathi duk ya halatta lugatan khatam yana da wajen yana da wajen luga go wajen wajen luga goma barin mata su yi karatu ya shigar da ilimin boko mu dai muna magana ilimin addini ne mu dai anan muna maganar ilimin addini ne malam me bambanci me bambancin daƙiƙin kikin din ibn taymiya da kuma shekul islam ibn taymiya ni ban san wanda kikin da ibn taymiya ba ni ban san wani ibn taymiya da kiki ba amma ya kamata da kai ne ka zo ka karar da mu a a ibnu da al-eid wani wani mutum ne daban kuma kalmar ke ai ba ta nufin daqiqi ba kai mana kalmar ke tana nufin gari wancan ko wani malami da mai zaman kansa ibnu da al-eid wannan kuma ibnu taymiya in kuma kana nufin a an gaya maka akwai ibnu taymiya da kiki akwai ibnu taymiya wanda ba da kiki ba akwai ibnu taymiya kaka akwai kuma ibnu taymiya jika akwai ibnu taymiya aljad shine abul barakat shine abdussalam kakan ibnu taymiya mai littafin almuntaka wanda a zamaninsa shine mufti na zamaninsa kaga shi ma ba ka ce masa da shine mufti a zamanin sa ilaihi intahat riyasatu madhhab al-hanabila fi fi fi fi asrihi a cikin malaman mazhabar hanabila shine shugaba shi kakan Ibn taymiya to shi ma ana ce masa Ibn taymiya amma galibi in za a faɗi sunan shi akan ce al-majd Ibn taymiya in kaga al-majd Ibn taymiya kakan ne ko abul barakat Ibn taymiya shi ko wannan abin da ake kiransa da shi ta taqiyuddin shine lakabin taqiyuddin ibn taymiya shi jikan kenan amma da kiki wannan abun ka na fara ne menene bambanci tsakanin alƙalbu da nafsu duk suna zuwa da ma'ana ɗaya kamar yadda ka gani a hadisin shi yasa shi kansa rawi yayi taraddudi ya yace fi nafsihi ko fi kalbihi ce to in aka mai da mata sama maza ƙasa to babu sharri suhufi kenan babu khairu suhufi ito eh ai ba wai dole ne sai an samu sharrin ba idan ya zama na gurin zai taimaka a yi shi a tsaye a tsaye shi kenan sai a yi su can ƙarshe in ba zai taimaka ba a yi su a sama kuma dole sai an samu sharrin ce to in an ce sharrin sahun mata shi ne na farko to ta ina za su fara sai ta ina za su fara ta nan za su fara ta nan din za su fara a ah, waye ce maka fara ta baya ba ce a fara ta baya ba a gaya mun ingancin wannan littafin ulul himma ulowul himma ulowul absar to na dai san ulowul himma din amma ban san ulowul absar din ba ulowul himma akwai littafin muhammad ismail al-muqaddami sunan shi ulowul himma akwai kuma littafin a sayyid hussein al-affani su ma sunan shi ulowul himma dukkaninsu suna magana ne akan ba da himma wajen wani abu na shi muqaddami Isma'il al-muqaddami yana al-muqaddam yana magana ne akan himma wajen neman ilimi dan karami ne bai wuce shafi 300 ba wancan kuma ulul himma na na al-abbani shi kuma wajen a sifili bakwai ne manya manya kowane sifili ɗaya zai kai wajen shafi 500 guda bakwai ne tika tika shi kuma yana magana ne akan himma cikin komai himma cikin jihadi himma cikin ilimi himma cikin tsoron Allah himma cikin haƙuri himma cikin shugabanci himma haka dai himma a kowane bangare na na rayuwa shi yasa ya zama wajen kolon guda guda bakwai kuma dukkan waɗannan mutane biyu da na ambata ahlus sunna ne wanda suna nan da rai su ne suke jagorancin ahlus sunna a ƙasar Masar a Egypt saboda ka in wannan kake tambaya ta to su din ne amma wancan ulul absar ban gane wanne kake nufi ba ban gane wanne kake nufi ba ina ga dai waɗannan su ne amsoshin da za mu iya ansawa akwai wani nan ya rubutu amma rubutun nashi zai ɗan wahalar wajen karantawa a dinga rubutu mai kyau yadda an tashi karanta za a karanta cikin sauki wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi